wayannan buhuna na shinkafa dubu biyu da hukumar ta lalata dai na cikin kimanin buhu na dubu goma sha biyu da hukumar ta kama a 'yan watannin nan kamar da shugaban hukumar ta kwastan da ke kula da kan iyakan na seme controller muhammad aliyu na yankin badagiri ya shaida mani a wani taro na manema labarai ga wanda bai sani ba wannan shinkafar ta daɗe aji ta lalace idan muka kama shinkafa muka tsaya mu duba mu ga wace ce mai kyau wace ce bata da kyau mara kyau din zamu aje gefe daya mai kyau ita ma mu aje ta gefe daya saboda mun san mai kyau din nan ita ce wanda za a je a kai ma bayan Allah da suke IDP mara kyau din kuma sai mu mu Abuja ga abin da take ciki sai su ce to mu kira waɗanda suka san ainihin matsayin abinci abinci ko abin sha su ne da ake ce mandam da masu hukumar kula da abinci da abin sha su duba su gani shin wannan abun ya dace dan adam ya ci ko ma dabba ya ci to da muka ga waɗanda muka tara shinkafar nan muka aika musu suka rubuta mana suka ce mana dabba ma bai kamata ya ci wannan abin ba irin wannan shinkafa daga mun rufe ba idan za a je a ba wasu mutane miyagu ne sun sai da za su yi dabarar da za su mai da ita mai kyau kuma su sata a cikin jaka Mr. Ona Sunday oche shine mataimakin darakta na hukumar NAFTAC da ke kula da ingancin abinci da magunguna wanda kuma suka taimaka wajen birnin irin waɗannan shinkafa ko abinci da ake shigowa da su cikin gida ba tare da izini ba and the food is only food that is allowed food that are registered And you know, with the synergy with the custom collaboration and the other relevant government agencies here and the people around this corridor. Ya tare da haɗin gwiwar hukumar Costa da kuma sauran al'ummomi da ke wannan yankin muna tafiyar da ayyukanmu kamar yadda ya kamata ta hana shigowa da haramtattun kayayyaki musamman abinci da kuma kwayoyi ko magunguna kamar yadda kuka gani sai dai abin takaici akasarin al'ummomin da ke wannan yanki sun ɗauka batun su moga wani dama ce ko haƙƙi nasu don haka suke yakan hukumomi da ke adawa da wannan lamari nasu bayan dubban buhunan shinkafa da hukumar ta kwastan ta kama akan iyakan mai har ila yau hukumar ta kama motoci makare da atamfofi da sauran kayayyaki da aka haramta shigowa da su ta kan iyakokin najeriya kamar da controller muhammad aliyu ya bayyana yanzu dai ka ga injimin mota ya ɗauki turmin atamfa ya kai kusan ɗari bonin na gefen mota bamfa na mota hmm. kaga abin da muka fitar lodin da muka fitar na tamfa auren na kai ka gani saboda haka ita a tamfa ba laifi bane idan kana da ita ka zo mai maka duti ka ɗauke kayanka lafiya lokacin in kuma ka ce a'a za ka biyo in can intention tashan da za ce a bi ta baya sai ka bi ta baya mu kama ka kai hasara hukumar ta kwastan dai ta bayyana cewa za ta ci gaba da sa ido wajen hana shigowa da shinkafa ta kan iyakokin najeriya ta ƙasa da kuma sauran kayayyaki da ake ga shigowa da su babin ya jibrin murai amurka daga lagos